wannan hutuba nasihohi ne ga masu yin azumi su yan kalmomi na nasiha ga waɗanda suke masu yin azumi mun bude hutubar da godiya ta tabbata ga Allah mai yawan gaske mai albarka kamar yadda shi Allah tabaraka wa ta'ala yake so ya yarda muna shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah guda ɗaya wanda bai da abokin tarayya na muna shaida lalle annabi Muhammad bawansa ne kuma manzansa ne Kira da aminci su tabbata ga wannan manzo tare da alayensa da sahabbansa tare da sallamawa ga baki daya har zuwa ranar sakamako. Bayan haka ya ku bayan Allah, ku ji tsoron Allah matukar jin tsoro, domin duk wanda ya ji tsoron Allah Allah tabaraka wa ta'ala zai sanya masa mafita cikin al'amura. Wanda ya dogara da Allah Allah zai sanya masa mafita domin shi Allah tabaraka wa ta'ala ya kai matuƙa cikin al'amarinsa. Ya ku musulmai Allah ya shar'anta azumi domin ya tarbiyantar da rayukan mutane. Allah ya shar'anta yin azumi domin ya tsarkake mutane zuwa ga kyawawan ɗabi'u. Allah ya shar'anta azumi domin ya tsarkake rayukan mutane daga munanan ayyuka, domin kuma ya tsaftace ta daga munanan ɗabi'u, domin kuma ya adanta rayukan mutane da kyawawan ɗabi'u. Don haka ya shar'anta wannan azumi a bayan Allah. Ya ku bayan Allah, Allah ya shar'anta wannan azumi domin ya kasance muku tuna ta suwa ga kowane irin bawa, kuma azumin ya zame mishi wa'azi gare shi, ya kuma zamanto sababi zuwa ga fuskantar shi Allah tabaraka wa ta'ala da yi shi Allah din da'a da kuma tsamar da kansa daga jikin rafkana irin ta rayuwar duniya domin kuma azumin ya kasance kafara daga zunubansa na abin da ya gabata a baya daga cikin zunubansa wannan da muwafaqar shi Allah ubangijin talikai kamar yadda manzon tsira sallallahu alaihi wasallama yake cewa wato salloli guda biyar da kuma juma'a zuwa wata juma'a da kuma ramadana zuwa wani ramadana masu kankarewa ne ga abubuwan da mutane suke aikatawa na kurakurai matukar dai sun nisanci manya-manyan waɗannan zunubai ya kai mai azumi ka lizunci ladubban da azumin ya shar'anta maka domin ka kasance cikin masu yin azumi na gaskiya ba buƙatar wai mai azumi ya zamanto kawai azuminsa dan ya bar cin abinci ko kuma ya bar sha ko ya bar tarawa da iyali a'a azumi ya zo domin ya yi tarbiyyar ranka ya zo domin ya tsarkake tsarinka ya zo da ya maka tanadi tanadin da ya zamanto ingantacce ya zamanto domin ya tanadar da dan adam ɗan adam din ya zamanto mutumin kirki kuma ya tafiya a cikin rayuwarsa a bisa manhaji wanda yake tsayayye da kuma ɗabi'u waɗanda suke masu falala na karamci da girma ya kai ɗan uwana mai azumi lalle fa ka sani azumi yana maka ado da lada yana maka ado da ɗabi'u masu kyau waɗanda suke masu girmamawa yana nisanta ka daga barin yin ƙarya daga faɗan maganar da baka santa ba yana kuma nesan taka daga yin giba yana nesan taka daga annamimanci yana nesan taka daga kutsawa tare da jahilai cikin mutuncin wasu mutane ya kai mai azumi ka nesanci waɗancan munana ɗabi'u ya sassu waɗanda suke jefar da darajar ɗan adam babu alheri a cikinsu ga mai yin azumi hakanan babu alheri a cikinsu ga wani wanda ma baya azumi din sai dai haramcinsu ya fi tsanani a cikin watan ramadan ya zo a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa wanda duk bai bar maganar ƙarya ba bai bar shaidar ƙarya ba bai bar aiki da jahilci ba bai bar fushaci faɗi ba to Allah ya ce bai da bukata a cikin azuminsa dan ya bar ko kuma dan ya bar abin sha bawa ba zai gushe bai na yin ƙarya yana kuma turda don yin ƙarya har sai Allah ya rubuta shi a gurinsa shi maƙaryaci ne cikin masu ƙaryar gaske mafi girman ƙarya shine dan adam yayi ma Allah ƙarya ya ce Allah ya halatta kuma Allah bai halatta ba ko kuma ya ce Allah ya haramta wani abu amma Allah bai haramta ba ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa kada ku faɗa ga abin da harsunan ku suka siffanta su faɗi ƙarya su ce wannan abun halal ne ko kuma su ce wannan abun haram ne domin su ƙago ma Allah ƙarya ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce lalle masu ƙaga ma Allah ƙarya menene zaton su a ranar lahira Ubangiji ya ce ba su da samun rabo, dan jin daɗi ne dan kaɗan, sannan a makomar su kiyama suna da azaba wacce take mai radadi. ya kai mai azumi ka nisanci maganar ƙarya ka nisanci shaci fadi ka nisanci shaida akan ƙarya ka nisanci shaidar da baka santa ba ka yi shaida da gaskiya akan abin da kai ka sani ka nisanta kanka daga shaidar barna kamar yadda alqur'ani yake cewa sai waɗanda suka ba da shaida akan gaskiya alhali kuma sun san gaskiyar suka ba da shaida kuma kan gaskiya ya kai dan wana musulmi mai azumi nisanci aikin jahilci ka nisanci ayyukan jahilci domin aikin jahilci shine aikin saba ma Allah tabaraka wa ta'ala da kuma dukkan wasu ɗabi'u munana sabon waɗannan ɗabi'un na munana ba ubangiji ne ko na munana wa makwabtanka ne ko na munana ma abokan zamanka ne ko na munana ma abokan mu'amalarka ne ka nisanci waɗannan ɗabi'u waɗanda suke ba su da kyau? ya kai mai azumi ka kasance mai ɗabi'antuwa da ɗabi'ar haƙuri ka kasance da ɗabi'a ta ɗabi'ar mai jinkiri ka kawar da kanka daga aikin jahilci aikin saba ma Allah ka hakurtar da kanka daga abin daga abin da wawaye masu wauta suke yi ka nisantar da kanka daga abin da halakakku suke aikatawa Wannan tsira sallallahu alaihi wa sallama yana gaya maka yana cewa idan wani ɗayan mutum ya zage ka ko ya ɓace ka ko ya ci mutuncinka to ka ce masa ni mutum ne mai azumi a ka tunatar da shi akan cewa abin da ya hana ka ka mayar da raddi akan wannan kasancewar ka kai mai azumi ne shi yasa ba za ka mayar da wannan raddi din ba domin azumi shine ya hana ka daga munanan magana daga yasassun magana daga ɗabi'u na alfasha da maganganu waɗanda suke na shaci faɗi dan haka manzon tsira sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan ranar azumin ɗayan ku ta zo kada ya jima'i kada ya ihu kada ya sowa kada ya faɗi munanan maganganu kada ya alfasha da harshen sa, kada ya sake idanuwansa ya shigar da su wasu al'amura ka nesanta daga dukkan wata magana da ta zamanto tana zamantowa mai yasasshiyar daraja ka yi nisa daga dukkan wata magana mummuna ka yi nesa daga dukkan maganar alfasha ka yi nesa daga dukkan wani aiki mummuna ka nesanta kanka domin yi ma Allah tabaraka wa ta'ala da'a idan wani mai mauta mai wauta yayi wauta a kanka ko wani ya rage maka daraja ko ya gaya maka bakar magana ka ce masa ni dai mai azumi ne azumi na ne ya tsare ni daga waɗannan munanan abubuwa da kake kuma azumi na ne ya hana ni in kutsa cikin barna kuma shi ne ya hana ni in ci mutuncin wani idan wani ya gaya maka wauta to ka zamanto ka bi faɗin Allah tabaraka wa ta'ala da yake ka tunkuɗe mummunan aiki da aka maka da kyakkyawa idan ya kasance tsakaninka da wanda ya maka mummuna akwai wata kiyaya to babu shakka zai kasance a tsakanin ku za ka zamanto kamar wani majibinci wato masoyi a gare shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce babu masu samun irin wannan rabo sai masu haƙuri ko babu waɗanda suke samun wannan sai ma abota rabo mai girma ya kai mai azumi ka kasance akan waɗannan ɗabi'u nagartattun ɗabi'u domin ka zamanto mai ƙanshin lada ka zamanto mai samun daraja a gurin Allah ka yi ne ka nemi taimako abun Allah tabaraka wa ta'ala ka roƙi Allah ya taimake ka akan kyawawan ɗabi'u domin ka tsira da azumin ka da sauran dukkan wasu al'amura domin azumin ka ya zamanto ya wanzu azumi ne na hakika kuma wanda zai samu kyakkyawar cikakken lada ranar da zai gamu da Allah ranar tashin alkiyama ranar da Allah ke bayyana cewa kowace rai za ta samu abin da ta aikata na alheri halarci gabanta Allah muke roƙo da ni da ku ya mana muwafaka ya kuma shiryar da mu akan hanya ta gaskiya ya kuma taimaka mana akan dukkan wani aiki na alheri ya karba mana dukkan kyawun ayyukan mu ya yi baiwa a gare mu ta yin ikilasi da yin aiki domin tsarkake Allah tabaraka wa ta'ala Allah majibincin haka ne kuma mai iko ne akan haka kuma manzon Allah salati sallallahu alaihi wa sallama yau Allah kai tsira a bisa manzanka da alayen manzanka kamar yadda kai tsira a bisa annabi Ibrahim da kuma alayen gidan annabi Ibrahim kai albarka akan annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda kai albarka akan alayen wato shi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar yadda kai albarka ga alayen annabi Ibrahim da kuma wato bisa annabi Ibrahim da kuma alayen shi annabi Ibrahim domin ka kasance Allah kai ne abun godiya kuma abun yabawa Allah ka wayar da musulunci da musulmai Allah ka kaskantar da shirka da waɗanda suke masu shirka Allah ka ji kanmu ka ji kan iyayenmu ka ji kan iyayenmu maza da mata Allah ka gafarta ma 'yan uwanmu da suka mutu Allah ka kyautata tsakanin zamantakewar mu da rahamar ka ya ya mai rahama mai tausayi ya Allah muna roƙonka aljanna da abin da ke kusanta mu zuwa ga aljanna na magana ko aiki ya Allah muna neman tsari daga wuta da abin da zai kusanta mu zuwa ga wuta na magana ko na aiki ya Allah ka warkar da marasa lafiyar mu ya Allah ka warkar da marasa lafiyar mu ya Allah ka warkar da marasa lafiyar mu Allah ka ji tausayin mamatan mu kai musu rahama cikin kabarguransu ya ubangijin talikai ya Allah ka adonta mu da adon imani ya Allah ka adonta mu da adon imani ya Allah ka haskaka zukatan mu da hasken alqur'ani ya ubangijin talikai ya Allah ka kyautata karshen mu idan mutuwa ta zo ya Allah ka kyautata al'amuran mu dukkan su gaba daya ya Allah ka tseratar da mu daga wulakancin duniya da kuma azaban lahira ya ubangijin talikai ya Allah ka yi mana gafara ka ji tausayin mu ya Allah domin kai ne mai yin rahama ya Allah ka karbi ibadun mu ya Allah ka karbi azumin mu ya Allah ka karbi addu'o'in mu ya Allah ka karbi ruku'an mu ya Allah ka karbi kira'o'in mu da muke yi ya Allah ka karbi addu'o'in mu ya Allah ubangiji muna roƙon ka ba mu rayukan mu wato jin tsoronka ya Allah ka tsarkake ta daga dukkan wani datti na zunubi domin kai ne majibincin kai ne mafificin masu tsarkake zukata ya Allah kai ne majibincin wato rayukan mu ubangiji ka jibinta musu alheri ya Allah ya Allah muna roƙonka ka saukar da abinci a jihar Gombe a keɓance sannan kuma a bisa Najeriya gaba ɗaya ya Allah ya Allah ka kusanta mu cikin watan Ramadan zuwa ga yaddarka ya Allah ka kusanta mu zuwa ga yaddarka cikin Ramadan ya Allah ka kusanta mu cikin yaddarka zuwa wato zuwa ga yaddarka ya Allah cikin Ramadan ya Allah ka nesanta mu daga abin da zai sa kai mana fushi ya Allah ka nesanta mu daga fushinka cikin Ramadan ya Allah ka nesanta mu da fushinka cikin Ramadan ya Allah ya Allah muna roƙon ka kai mana muwafaqa cikin karanta alqur'ani ya Allah muna roƙon ka karfafa mu a cikin watan ramadana bisa tsayuwa akan umurnin ka ya Allah ya Allah muna roƙon ka karfafa mu a bisa hannuwa da hannuwar ka ya Allah ya Allah muna roƙon ka sanya mu cikin ramadana cikin waɗanda kake gafarta mu ya Allah ubangiji ya Allah ka sanya mu cikin ramadana cikin bayin ka salihai ya Allah muna roƙon ka ka rubuta mu cikin waliyanka cikin wannan wata ka kusanta mu kusa da kai ya Allah ya Allah ka taimake mu a bisa yin azumin wannan wata ya Allah ka taimake mu a bisa tsayuwa cikin wannan wata ya Allah ka taimake mu ka karba mana wannan ayyuka ya Allah ubangiji ka sanya mu cikin waɗanda za su ji tausayin marayu ka sanya mu cikin masu ciyarwa dan Allah ka sanya mu cikin masu kaskantar da kai zuwa gare ka ka sanya mu cikin masu taimaka ma gajiyayyu ya Allah ya Allah muna roƙonka ka soyar a cikin zukatanmu yawaita ihsani ga mutane ya Allah muna roƙo ka tsarkake mu daga dukkan datti na zunubi daga dukkan wata ƙazanta ta shirka ko ta bid'a ko ta mummunan aiki ya Allah kai mana muwafaqa da abota wa da abota waɗanda suke bayin Allah nagartattu ya ubangijin talikai ya Allah ka azurta mu cikin Ramadana da yi maka da'a da'a ta masu tsoronka ya Allah ubangiji muna roƙonka ka buɗe mana kirazanmu ya Allah da hanyar mayar da mu zuwa gare ka ya Allah muna masu kaskantar da kai zuwa gare ka ya Allah ya Allah ka shirin da mu zuwa ga nagartattun ayyuka cikin wannan wata ubangiji muna roƙonka ya Allah ka cika mana dukkan wani rabo da ake bawa masu yin azumi ya Allah muna roƙonka ka bamu albarkar wannan wata ka cika mizanin mu da albarkar wannan wata ka cika rayukan mu ya Allah da wannan da albarkar wannan wata ya Allah hasken da ka tanada da rahamar ka cikin wannan wata ya Allah ka cika shi cikin zukatan mu ya Allah ubangiji ka sa wannan wata ya zamanto aminci a gare mu ka sa ya zamanto sanadiyar karuwar imanin mu ya Allah ka sanya mu masu kubuta daga dukkan zunubi ka raba mu da sharrin masu ta'adda ya Allah ka azurta mu da gaggawa zuwa ga abin da kai kake so ka yarda da shi ya Allah ubangiji muna roƙonka lafiya ubangiji muna roƙonka arziki yalwatacce ubangiji muna roƙonka ka tunkuɗe mana dukkan cututtuka da rashin lafiya ya Allah muna roƙonka ka bamu rabo mai kyau a wannan duniya ka kuma bamu rabo mai kyau a lahira ka tsiratar da mu azabar wuta ya ku bayin Allah qumu ila salatikum wa sawwu sufukum yarhamukumullahu wa iyyakum